rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta bada sanarwar mutuwar wasu jami'anta guda biyar sakamakon harin kwantan bauna da wasu 'yan bindiga suka yi masu lokacin da suke kula da su a yankin karamar hukumar dambuwa da ke jihar borno sanarwar da jami'in riko na rundunar sojan najeriya kanar sani usman kuka sheka aikiwa manema labarai ya ce sun kai samame ne a wasu ƙauyuka da garin ke karamar hukumar dambuwan da ake kira talala da kuma ajigir da ke kudancin jihar borno kan hanyar su da dawowa ne kuma waɗannan mahara suka kai masu hari a wani ƙauye da ake kira yugun dari da ke karamar hukumar Dambuwan inda suka hallaka jami'an su guda biyar da 'yan banga guda uku da sibiliyan JTF guda ɗaya suka kuma raunata wasu jami'an soja guda goma sha tara da na sibiliyan JTF din guda ɗaya wanda za ka suke karban magani. Sanarwar ya ce rundunar nasu ta samu nasarar lalata ɗaya daga cikin manyan motocin 'yan ta'addan da kuma kwato wasu bindigogi guda biyu da ake kira anti-aircraft wato bindigogin da ke harbo jirgin sama da ma daunin wasu bindigogin da kuma makamai dai da dama a maboyar waɗannan 'yan ta'adda sai dai wannan sanarwar bai bayyana kame ko kuma kuma halaka ɗaya daga cikin waɗannan 'yan ta'adda ba da rundunar sojan ta ce ta samu nasarar kwato waɗannan makamai daga su. a wani sanar wannan daban kuma laharin ke dauke da sa hannun sani usman kuka shekan wanda ya aikewa manema labarai na nuni da cewa rundunar nasu ta samu nasarar kame wani mutum da suke zargin da cewa shi ke aikewa 'ya'yan ƙungiyar boko haram da magunguna da kuma kwayoyi a tsakanin ƙauyen firgi da zawan da ke karamar hukumar bama a jihar borno ya ce sun kame shi ne a lokacin da yake ƙoƙarin shiga dajin sambisa a jiya da rana rundunar ta ce sun kame wani da ake kira kadiri ummata ne kawai dan shekaru 35 da haihuwa yayin da sauran suka arce zuwa cikin daji ya ce kuma sun gano wasu magunguna ne kamar na su garin glucose da maganin dari a ciwo da ma dai wasu kwayoyin magungunan da dama kuma yanzu hakan suna nan suna ci gaba da gudanar da bincike akan wannan da aka kame har ila yau sanarwar ya kara da cewa sun kame wani kuma da ake zargin cewa shike wa yayan kungiyar boko haram din man fetur da ake kira fantoma lasani wanda aka kame shi a jiyan tare da haɗin gwiwar jami'an farin kaya wato civilian a fatashar muna lokacin da yake kokarin shigowa dan ɗaukar matarsa ya ce shi da wannan mutumin da ake zarga ya fito daga kauyen flatari da ke karamar hukumar bama a jihar borno kuma yana ɗaya daga cikin masu rashin kishin ƙasa saboda an gano cewa yana ɗaya daga cikin masu aikewa 'yan gungiyar boko haram man fetur da kuma gas a tsakanin yankin bama da goza wanda dukkaninsu ke tsakanin sambisa ko a jiya ma dai sai da jami'an tsaro suka bindige wani dan kunar bakin wake a unguwar da ake kira Rambuwa Road inda ya kokarin kutsawa cikin jama'a wanda jami'an tsaro suka buɗa masa wuta da bom din ya tashi daga shi sai shi babu wani mutum ko da guda da ya samu rauni sakamakon wannan tashin bom din a yan kwanakin nan dai ana samun irin waɗannan hare-hare na kunar bakin wake da kuma kwantar bauna wanda jami'an tsaro ke kira da jama'a da su dinga mai da hankali game da abubuwan ke da su da kuma mutanen da ke shigowa haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya